ondayız. Ayyü'l-Şeyvâni-Vazîn Ruhatü's-Selâfü'l-Mekkiyyetû إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصف الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أمة مسلمة البركة نمك ترى أن مسلسل البركة مسلسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا ما كنت كسوا أو جلوس الجمل تدو بتا muna wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a inda muka tsaya jiya insha Allah ta'ala in ji ma'abu su manta ba jiya mun kwana karshen sotul ƙari'a yau kuma za mu tashi farkon ta takasur insha Allah malam gumi Allah shi masara hama yake cewa ta takasur abin da su cima a takasur neman tara kuɗi neman tara dukiya ya ki halal ya ki haram idan aka ce kasura abu ya yawaita a takasur neman a tara a jirga tara dama shi darin babu abin da ka isa sai sauta da za a cika mutum mutum lasan ga da kuɗi shaf wallahi sai ya dinga fara mai wani ba wa abinda kai dan adam sai ya dinga shi karkashin kwanu ga an dahi shi yanzu kan komi ya isa ne sai su makiya wannan sura sokar da ita gabanin hijira yace hiya samanu ayat ita ayu takwas ne mawdu'uha ar-ra'isi an-nahyu annahu at-tabahi bi kasrati al-amwal abinda ajjaburan darsin wannan sura shine hani daga takama da ji da kai da jan tsara ta hanyar tara dukiya wannan da kuma tara jama'a wa munasabatu hali ma qablaha abinda an munasabu wa sura da wata gabace ta zammul allahina zargin mutane masu wargi da wasa wal mushtagilina da kuma suka shigaltu al kiyama da gaban rata su kiyama hankalin su ya dauku al kiyama ba ta ko gaban zargin su take yi wannan suna da wata gabace ta yace fa fil hadisi ya zo a cikin hadisi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace ala yasfiu ahadukum yanzu ɗayan ku bai iya an ya ƙara a alfa ayat alfa aya fi kulli yau yanzu ɗayan ku bai zai iya karanta aya dubu ba kowane yini ƙalu sai suka ce wa man ya ce wa an ya kara alfa aya ya manzan Allah wa ka iya karanta aya dubu kullum ƙala sai an gaci amma yasa bi'u an ya kara alhakumu takasur a sai ɗayan ku ba zai iya karanta alhakumu takasur ba domin tana da yadda aya dubu na ƙura'an in kan kafin ita ɗaya zama sun gara ƙasa kowa alhasu musu kasa ɗaya mutum gani na ɗaya dubu ko ko ba ka ɗaya dubu to duk kai dubu Allah zai ka lada kuma wanda ya kanta aya miliyan guda saboda dubu sau dubu nawa na? alf alf miliyan kenan Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai alhaqumut takasur san tara dukiya at-takasur al-fahri da tara dukiya ya'ya da jama'a alhaqum ya shigaltar da ku kuma an da'atillahi ta'ala ya dauke hankalinku daga yin Allah da aw amin al kuma ya dauke hankalinku daga al-qiyama kuma ce da ita san tara dukiya al-fahri da son tara dukiya da ya'ya da jama'a suna cikin wannan halin hatta zulkumul maqabir har sai da kuka ziyarci makabartin ne bi an mutum fa biya kuka mutu a gare ku kenan kana nan kana kokarin ya ci haram ya ci haram ka koma da kasan namijin tururuwa kokarin guda. a tenan a samu a tenan a samu amma babu addini to Allah ya ce ya ɗauki hankalinku har sai da mutuwa ta iske ta kashe a sai kuma kafta aka ku. wasu malamai suka ce larabawa suna al'ada in sun kai alfarin su ya tashi da shi da kansu ya tashi suna lissahin uwayensu su kai wani abin kirki a su wani bisa ya kai sai a ce makabarta cewa kabari na dan uwanmu na yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza wani kabari ne ga shi nan sai sun ce makabarta ɗin alfahari ya tashi kowa na kan gwanin kabarin ɗan uwansu shi ne Allah ta'ala yake cewa alhakumut takasur alfahari da son kare dukiya ya ɗauki hankalin hatta zo su tubul maqabir har sai da ku zarci makabartin ne kuka mutu aka rufe mutu shi ke ran ƙari da ruwa sai Allah ta'ala ce kalla bari wannan tsawatarwa ne sau ku ta'alamun da san za ku sani a nan duniya tara dukiya ba shi an kawo kuɗi ba shi ba bayan Allah ya rike ka da karin da tara kuɗi ne kawai Allah ya rike ka don ibada bauta Allah ta'ala ya summa Makalla sauka ta'alamu sannan da sanu za ku sani nan gaba a lahira za ku san me zai faru gare ku idan ku shagaltu daga neman addini aikin addini ku kama son duniya kawai sai Allah ta'ala ya ce kalla kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin Allah ta'ala ya ce kalla tabbas law ta'lamuna 'ilmal yaqin da kun sani sani na yaqini sai na tabbas da kuna da ilimi ilimi na yaƙini game da ƙarshen mutum da ya shagaltu da tara dukiya ya bar addini wallahi da bai ɗauki hankalin kuma Allah ta'ala ya ce lafa wunar jahim Allah ta'ala ya ce lafa wunar jahim wallahi sai kun ga wutar jahima da idanun ran tashin kiyama sai kun ganta ga idanun ta ba ku tsoro hankalin ku ya tashi za ku ganta kiri za a zo da ita tare ita akwai linzami dubu saba'in kowane dubu kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in suna jan sai ku ganta ido da ido nan duniya ba ta taba ganta ba amma tana aiki min wutar gobara in ta tashi za ka iya gane abin da ke faruwa shi wuta ba ta da kyau bale ita wutar jahima ran tashin kiyama Allah ya Allah ya kare mu daga shiga wutar jahima sai Allah madaukakin sarki ya ce sun malatar wannan kammala thumma latarawunnaha sannan wallahi sai kun ganta ainal yaqin wato ido na yaqini gani da gani ido na yaqini ba labari da abar yace li anna li anna ra li wa ayana bi ma'ana wahid wanda ya gani da kuma wanda ya gani da ido duk guda za ku bauta ta hima da idanu Allah shi muna kaya da ita gaba sai Allah ta'ala ya ce. Allah ta'ala ya sun ta tasallu sannan wallahi sai an tambaye su sai ai muku tambaya ran tashin kiyama yawma idin wannan yini anin na'im dangane da ni'imomin da aka yi muku duk wata ni'ima da aka yi muku sai ai ma tambaya akan akwai ni'imar ji akwai ni'imar gani akwai ni'imar awa, da ni'imar hannuwa da ni'imar baki da harshe da ni'imar lahiya da sauran ni'imomin da aka yi maka na abincin da ka sai ai ma tambaya ran tashin kiyama da ka cika ƙoshi aikin ni ka yi kafin wani ya ce ko shi ke tsiwa ɗaya shi shi a gode shi ga Allah ƙere ba sai ya ƙere sa arwaka ubangiji Allah ya kare su abin da aka sun sai ya ce ko shi ce alhamdulillah allazi amani wa ashba'ani wa sar'ani wa arwani min gairi min gairi haulin minni wala quwwa abin da kuma mutum yake ma ba sai ko shi ke na kawo abin na san sabana hadisi kwanan baya wata rana manzon Allah ya fito da dare hadisin imamu muslim wanda imamu abu da ya ruwaito Manzan Allah ya zo da dare sai iska sabon su guda biyu sai na abakar da umar sun yi zubon sai su kai mun yi da cikin su kowa ya shu babu halin suwa annabi karya. in suka yi mai karya wahayi na karya ta su sai suka ce alju ya rasu da yunwa yunwa ta hishin ya mawa sai ce nima ma abin da ya san kenan amma ku zo mu sai ta so mu sai كنت تاسع أنت تجينا وانا صحابي أنت تجينا وانا صحابي أقول أنت في أخي ورم بالأروع ما تدادي إذا نشع في ما تشع تعب إن تبارك ما برمع الشهيد عن النبي الزمن فوق يا أجمع سيغا تجينا يا داو كود الدواء في أسكي عن النبي صحابي لن تدعي بسمي سنبا قمتش كاد اللي وان بكي نباكي ما فعل بسات دنيا لا لما ظهر الله سيدنا أبو كده أمام كاد نظر إن قيامة سيدك يوقع sai cikin raguna sai annabi ce kadde ka kama mai mai abin nan mai mai shayar nono kaka saba ta dan mun sai sa ba rago ya kasuwa yanki domin laraba suna cin shatu akuya kuma suna cin shatu rago shatu lahmi nan da sai ka kama rago kasuwa yanki ita kuma ta alsu kunya nan nan ta alsu kunya ga ko kuka ya sai da wannan nama nama ya kwaikwaya yadda hu sai ga an zubo ya sai samar da binu kala daban-daban an shi har kala goma sha biyu ya ta yi dogo ga ruwa masu daɗi masu tiri ya kawo ko ka yi ajima an ka zuga namu wanzu Allah sai na su suka ci su ka koshi a ci da binu a ka sha ruwa masu daɗi kowa ya koshi sannan aka yi ban kwana da shi aka yi assalamu alaikum bayan an yi mai addu'a aka yi ban kwana aka buru gidan manzon Allah sai sun yi sayi na abokan da umar sun ga abin da kun Sun thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im wallahi sai an muku tambaya wannan game da ni'ima wa bada ba karamin ni'ima ta baka sunamun da gidanka babu shi a su baka abincin da gidanka babu shi kaci Allah ya maka ni'ima ke, to Allah mun gode maka akan ni'imar da kai mana gaba sai Allah ta'ala ya ce Suratul Asr Makkiyah asri Mafiya, wannan sura ake fusus al-asr abinda ake kuma al lokaci ko zamani zamani shi ne asr wasu ma sun ce al-asr sallallahu alaihi ake ni makiya au madaniya an saukar da ita makka ko madina ko kuma ta sauka makka ta kuma sauka madina dan akwai sun sauka biyu sun sauka ana makka kuma sun sauka ana madina yace hiya salasu ayat ita ayoyi uku ne gare ta wa mawdu'u har ra'isi abinda ajagoran darasin darasin wannan sura annahyu an tabi al-umri fi gari atillah hani daga bata lokaci bayan ba wani yi ma Allah da'a ba haramun ne ga musulmi ya bata lokaci ne inda bai samu lada ka kana zama inda ba ka samu lada haramun ba a san mutum ya zauna inda bai samu lada kuma ita rayuwa inda duk baka samu ladan zunubi za ka samu in mutum bai share masallaci ba yana share kasuwa ko ba haka da in baka yi aikin Allah ba kana aikin shaidar. kenan abin da aka so shine duk abin da zaka yi ka zan cikin ayyuma Allah da kada ka fata lokacin ka yace wala yarda li nafsihi ma radiyahu muflisun kada mutum musulmi baligi ya yarda kansa abinda matsiyatan mutane suka yadda makasu shi al-mukhlisun matsiyata ke mai ce ahadar yace ba'a ba'ata amaru sune wanda suka bata lokutan su fi gari da Allah ba ba wai ma Allah da an ba ta lokaci wurin kallon ballo an ba ta lokaci wurin kallon dambe an ba ta lokaci wurin kallon fina-finan Hausa babu lada ko guda haka za a tashi iya iya duk wanda ya baka lokaci ne sai ya yi da na sani a kan lokacin shi wallahi ka inda na sani a na zama na ce wurin karatun qur'ani ko masallaci na zama ya yi min zaman saboda yan uwa musulmi Allah ya sani musu zama da muka zama a kama hira kuma ga irin waɗannan hira ki daɗi gare su da hirar siyasa da hirar allo da hirar mata duk daɗi gare su da ainihin ana kai sama lalin dare mutum bai gaji ba to saboda ka wannan sura tana hari daga walakantar da lokaci ka bata lokacin ka ba wurin Allah da'a jama'a ina fata mun gane magana to Allah ya ba mu ikon gane bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce wal asr aqsama Allahu bid dahri Allah ya rantsuwa da zamani zamani malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa da lokaci yayin da komai cikin Qur'ani duk abin da ka san Allah ya tsaye Qur'ani to ya yi tsawon lokaci idan ka diba Allah ya ce wal na rantsa da zamani lokaci bayan kana kuma Allah ta'ala ya ce wa duha na rantsa da lokacin duha lokacin hasi Wallai na rantsa da dai, na rantsa da lokacin da ya duhu wan nahari na rantsa da yini wa shamsi na rantsa da rana duk lokaci ne ba wal fajri na rantsa da alfijir. kadiba fala uqsimu bi mawaqi'in nujum fala uqsimu bi shafaqi shafaqi lokaci ne shi yasa za ka ga Allah madaukakin sarki ya rantsi da lokaci ya da kuma cikin Qur'ani saboda wuri 20 saboda abada wa duniya babu abin da yake tsaron lokaci yace ya ibn adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk ya kai da adam kai ba kowa ne fashin kai zamani ne kawai kai kwanaki ne duk yi ne ya wuce wani bangaren ta ya faɗi kamar gina ta bulo kullum sai a ɗabe ɗan bulo guda a aji ba ya an hakuwa a kuma masala bulo guda a aji jama'a wata ana iske wani bulo wurin nan to ya shi ya ɗan adam don an ka kwana yinin ka na duniya an rage wa wani abu don an ka kuma kwana an sake zage ka a ka'iji ko da wata rana ka cewa shi ke na aiki duka ina ta babu ke sana kasa shi yasa lokaci ya yi gobe tsarkiyar rayuwa laraba suka ce alwaktu ka saifi in lam kafa uka ko aka shi zamani in baka yanke shi baka ci unwani shi to zai yanke kai kai yankan ka zai sunan wasu abu gare za a yanke ba kawai to wallahi in kai ba kauye ne lokaci ka tuwa ya wuce ba sai komi ba baka umarni komi ba baka kai makaranta ta yi karatu ba sai ka ji wallahi ina so in kai karatu kai kowa ce ya dawo ya yi karatu ya dawo ga shi da kwali da an yi kira ana son ina masu kwali ta sai ce kai nashi ko ka ji masu da an ce albashi ne dubu talatin ga kanan kuma karanta baka yi ba lokaci ya yanke ko bai yanke ka ba ya yanke ka to saboda ka abinda aka sun mutum yau kai tukun wani lokaci ne kafin lokaci ne wuce kuma lokaci ta yana yake ta bai tsayi to Allah ka tausaya mana Allah ta'ala ya ce na rantsi da al'asr zamani ko lokaci wasu malamai suka ce Allah ya rantsi da lokaci saboda muhimmancin sa wasu malamai suka ce Allah ya rantsi da lokacin la'asar saboda lokaci ne Allah ya rantsi annabi Adam a cikin sa al'asr ran juma'a bayan la'asar Allah ya ce annabi Adam alaihi salatu wassalam jama'a ina fatan ku yaci wannan sai Allah ta'ala ya ce innal insana lalle jinsi na mutum lafi ne a cikin hasara dan adam na cikin hasara sai Allah ya ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilus salih suka yi aiki na bare aka ce aiki na bare shine wanda ya tara sifofi guda uku sifa ta farko dai zan Allah ya sa ku annabi Allah da mun suka ce aikin nan ka yi shi kenan in ba sa ka ba in kai ba ka samu koyi ba aikin ka ba da kwaina sanan na biyu aikin nan naka ya ran yayi muwafaqa da sunna yayi zama daidai da abin da an ka ce kai ga umurni kuma kai ba ka kara ba ka rage ba sanan na uku ya zan da ikhlasi don Allah kai ba kai don a gani bane in ya rasu sharɗi wa yanzu abin sharɗa guda uku aikin ka ba na kwaina idan Allah ya saka ko annabi ya saka kuma kai wanda an ka saka yanzu misali wanda an kai kasa yin gero sai so masara ai aikin da an kai mai ya ce ko bai ce ba ya ce kasuwa ko bai ce kasuwa ba amma abin da an ka ce so shi ya sau ta ga ya aikin maza ke to haka mutumin da an ka sa aikin alheri aka ce ga aikin da aka sun yayi sai wani wanda ba shi ba ya yi aikin banza jama'a wallahi to Allah ka ba mu ikon gane to shi yasa Allah ta'ala yace illal ladina amanu sai wasu kai imani wa amilus salih suka yi aiki na kwarai wa tawasaw bil haqqi suka wa juna wasiki da yin gaskiya wa da faɗi gaskiya da gaskiya ko da za a yi banna ka faɗi wallahi nan ga wallahi za a ga farin ka don ita in kai wasiki da a yi gaskiya to Allah ya taimake ka kai da faɗin gaskiya ba ka jin kunya don ita gaskiya duk wanda ke faɗe ta Allah zai taimake shi ko da farko ka bai rigima an tafi za a canye ka gaya babu miya wallahi za Allah ya taimake ka saboda Allah ya tsara maka gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kuma shi tsara maka gaskiya ita gaskiya aka mutum ya faɗe ta koyo shi sai Allah ta'ala yake wa tawafu bis sabri kuma suka yi wasiki da ayi hakuri kai kai gaskiya kuma kai wasiki ayi gaskiya ka yi haƙuri kuma ka yi wasiki a yi haƙuri ba a san mai ba da haƙuri ya dawo shi ko bai da haƙuri sai an ba shi haƙuri shi ma a'a la tana alkhulq in wata a wa ta'ti mithluhu arun alayka idza fa'alta azim abinda aka so shi ne kai wasiki mutane su yi gaskiya kuma kai ka yi ta kai wasiki da a yi haƙuri kuma kai ka zama mutum mai haƙuri Don ba a taba cewa mutum gaskiya ta ƙare ba sai dai a ce mi sai ta kariya ta kare buriya kashe boka ko to ƙarya ha ƙarewa amma ita gaskiya ba ta ƙare ran tashin kiyama sai Allah ya ce qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum Allah ya ce yinin ganin na alkiyama yini wanda masu gaskiya gaskiya za su amfane su ina masu gaskiya suke sai su yi su gaskiya su amfane su su ko maƙaryata sai ai gaba da su ko da aka hama an dame su dama makaryaci na duniya da ya ɗaya ta saboda ka ya ku bayan Allah mu dogara ga Allah ba zan mutane masu faɗin gaskiya tsakani da Allah Allah ya taimake mu wannan sura Imam Shafi'i yake cewa da Allah bai saukar da kowace sura ba sai ita ta ishi mutane yan addinin su kenan Allah ya rantsi da lokaci saboda lokaci saboda muhimmancin sa sai lalle dan arma cikin hasara cikin da na sani sai waɗansu sai imani kenan imani shi kuma ta cikin sannan ya aikin kwarai sannan ya wasiki da ai gaskiya ya wasiki da ai hankuri nan. imam bai baihaqi ya roto hadisi ce sahabbai sun kasance duk sun ka hadu ba su rabuwa sai kowa ya karanta ma ɗan'uwa ne wal wani ka hamu sallama mu rabu kai gida ya gida sai ya karanta ma wal sai ya karanta da yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wata wato bin haqqi wata wato bin sabu kowa ya san abin da sai ya fi da ita kinan ana yin ma wasiya wallahi kai kake ke aikin maza magabata haka suke suna faɗa suna kan sama jinin su la'a saboda muhimmancin ya Allah ba mu ikon kiyaye ba gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce suratul humaza makkiyatu يحسب أن ماله يحسب أن ماله أخلده سورة الهمزة سورة الهمزة أبدا اسم nune da baki na sai kuma dan uwan ka abu ba ka ba ka magana sai tun zura baki sai ka sun to wannan sura ana kin suratul humaza makiyya an saukar da ita gabanin hijira aw madina kuma an saukar da bayan hijira ko maka ko madina ko kuma ta sauka maka ta sauka madina domin a kasuwan sun sauka sau biyu wahiyar tisu ayat ita ayoyi guda tare ne Su bayyana halin khasiri tana bayyana halin wanda ya hasara dan hasara ke hasarar mutum sahib al-akhlaq az-zamima ma abuci da bi umiyagu wa ma'alihi da kuma koma tai wa zalika li munasabati hali ma qabla saboda dangantaka da suwar da aka bayan huwa mawdu'uha ra'isi shine darasin wannan sura bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne rahama mai jin kai Allah ta'ala ya ce wailun boni idan aka ce wailu ana nihin boni kalimatu azabin kalma azaba au du'a'u bil halaka ko kuma addu'a halaka ta tabbata li kulli humazatin lumaza awwadin fi jahannama kuma wani wani kware ne cikin jahannama rahi cikin jahannama ko jahannama neman tsarin Allah daga gare shi shi wailun din Allah ta'ala ya ce ya tabbata li kulli humaza da duk wani mai zumbe nune da baki lumaza mai kyawace in nune da baki bai ba sai kyawace ka kun sa akwai haka nan ko sai kyawace ka don dai harkar muna wuce kasan mutane wani bai biyar su ba da kyau to wa'annan halaye guda biyu suna daga cikin miyagun na musulunci bai su ka dinga nuna wa ɗan'uwanka da baki ka yi tsinin baki ka nuna mai hutu ko ka kyamace shi Allah bai sanata shi sa Allah ya ce wailun bane ya tabbata le kulli humaza da duk wanda ke zunde lumaza da kyafuce sai Allah ta'ala ya ce allazi jama'a malan shine wannan da ya tsara dukiya wa addada hukumai ya dinga kida ya tsara dukiya ta kida kafin wani dukiya in ta yi yawa dare yayi sai kafa kwana kida kawai yake in ya kida miliyan guda sai ajiye kuma ce miliyan goma suna can miliyan goma suna banki suna so ko so sun hatuwa ya bai kwana ma shi ma wannan kafin ya tsara dukiya yana iyali sahi ka san mai kuɗi in dare da sun kuɗin nan hana mai fara yake ba ina fatan gane magana eh in eh. ina ta kawai shi kawai saboda bai san ko kaɗai zan bai san bai da litin ne yanzu ba ga ɗan ga ɗan gote ba kullum babu lokaci busy yake kullum ko kwanar da samun damar yi bai da lokacin iyali ne saboda ko cikin hidindimin suna aiki to Allah ta'ala yana zargin wannan wani kafiri ne Allah ta ya ba da tufafi Allah ta'ala ya ce ya sabu anna malam yana zato yana tsammanin saboda jahilci ne anna malahu cewa dukiyar da agare akhladahu na daumar shi duniya abinda ya ta dauka dukiyar da agare ta yawa za a daumar shi duniya duk ya hanka bugu akwai kuɗi ya hanka yauna akwai kuɗi in wani laifi a sa kuɗi a tare in babu lahiya a kusa kuɗi a samu magani duka yake dukiya na sa a kama duniya wallahi jama'a inda dukiya na zama mutum duniya da abu ya tsaya duniya har zai mutu ba domin har yanzu ba a yi wannan mutum mutum guda ɗan mahalunki ɗan mace wanda ya tara kuɗi mai tsaro na ba kuma ya tsaya ya ba ta dole duk da shi dukiya ta da shi da ita suna cikin kafa suna tsaya yanzu Allah bai so ne kuma bai san dukiya ne ya gama da shi saboda kai uwa musulmi wannan zargi ne akwai mutum ya shagaltu da dukiya ya bar addini ba a son mutum na harakar dukiya ya bar addini ba a son haka shine Allah ta'ala yake cewa ya hasabu anna malahu akhlada sai Allah yake kalla kalla la yumbaranna fil hurama kalla Allah yake ba haka bane dukiya ba sa mutum ya zama ya zama duniya wallahi sai ya mutu Allah kuma ya ce layun ba zanna wallahi sai an jefa shi fil a cikin wuta mai kakkaryawa mai kakkallewa wani za a tara ya cike ita ce al sai Allah ta'ala ya ce wa ma adaraka wa ma adaraka mal hubama Allah ta'ala ya ce wa ma adaraka mai sanar da kai mal hubama mai aka wuta mai kakkaryawa mai kakkallewa sai Allah ta'ala ya ce Allah ya ce narun lahil muqada ita ce wuta ta Allah hurarra an riga an hura ta ba wai sai an ce kiyama za a hura ta ba yanzu haka wuta Allah hura take yanzu haka tana tana ci Allah ta tausaya mana Allah kai mana ta gaya yarda ita ita alhutama ya kada mata abu za ta laƙume shi da kasan an kada majaki kara yana rugudumin ramai ramai ramai ya haɗi ita haka in an ka jiwa mata mutane ta lallatsume su ta kakkarye su haka an taka musu ubangiji Allah ya tare shi yasa Allah madaukakin sarki ce narul lahil muqada ita ce wutar ta Allah hurarra tana nan an babbaka ta hurar take hayar ba ta kwanci Allah ta'ala ya ce Allah ya tsare Allah ta tsare ala al-afsida na'am Allah ta'ala ya ce allazi taqali wa take lekawa al-afida akan zukata sai ta shiga har cikin zukata kone komi sirifu ala qulu al-qulubi fatahriquha tana lekawa cikin zukata ta kone zukata wa alamaha ashadd min alami wa alamuha ashadd min alami ghayriha yace ita wannan wuta zoginta da ya yayi wani da bisa ga wata wata bai ya ce sa ga cikin hazuciya ta kone zuciya mutum ya babbace gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya ce ha alaihim lalle ita wannan wuta akan su ƴan wuta muqsada akwai marki wanda aka sa a rufe muqabbaqa an riga an rufe zahibin ta gumke ake yanzu ka riba ko daki a sa a ce a sa mutum cikin daki a rufe ƙofar tagogi cikin zahin gada ake cikin su ya mutum zai ji bale a ce wuta tana ci baka baka tana ci bal bal an rufe ko ina babu babu inda ta abin don akwai matsala ko babu sai Allah ya ce fi amade Allah ta'ala ya ce fi amade a cikin wasu gimshikai mu maddada waɗanda an ka miƙe an miƙe su kan kamar yadda su amma ta an rufe duk lokacin da aka zuba sai a rufe da an zuba sai a rufe da an zuba sai a rufe kai Allah ya kare wallahi jama'a ana ba mu tsoron mutum yana tara gyara aiki ne ba Allah bai da ke sai na faɗa ma kare kanka ba wutan nan ba ta da kyau akwai ƙalubale babba ga mutanen suke wa wuta Allah ya rasu ga dama an ce akwai wani kahiri da aka ce akwai wuta Allah mai suna sai ya sa hannu cikin wuta murhu sai da hannu ya kone ya murje gawa ya murje gawa ya yi suwa sai ta kun suka ce mun gani yace haka in za ta za ta mutum ce eh da shi ke in dai wagga ta babu imani saboda kafir ya kada cikin sai sai da farta sun koni hannu ya koni ya murmuje gawai yace in da wagga ta babu imani mun kiya saboda kahirci madama mataki mataki na Allah ya kare Allah ta'ala ya ce fi amadin mumaddada a cikin wasu gimshikai mumaddada a yi mikewa za a mike su a rihe su babu mai iya ko ka so ka ita baka iya ta ubangiji Allah ya kare ba sai Allah ba ta cikin sarki yake ne sotul fil surar giwa idan aka ce alfil anin giwa makiya an saukar da ita gabanin hijira abin da ya faru akwai wani basarake da aka ce ma'abara haka wani babban basarake na kasar yaman to sai ya ga musulmi suna yawan zuwa makka suna yin hajji suna zuwa ɗakin kafa suna kewaye ɗaki suna ibada sai kishi ya kama shi ya ce zai tsaya na a ƙasar sana'a zai gina musu ƙaton ya coci ƙaton ɗaki sai kama kewaye wani ɗaki su zuwa makka ya kuka shi su kasan kahiriwa wani bai dubara bai da wayo wasu ya kashi kashin kudin da aka yi ana zuwa hatta kaka a cikin makka a yau da wasu a dawo to inda ya kewaye ɗaki na sai gina musu ɗaki mai kawa mai kyau sai ce a zanka tsaya ana ana ibada a bar zuwa makka tun ka ya aiko mazan Allah sallallahu to shi na wani mutum daga cikin kabilar banu kinana shi musulmi ne ko kuma shi mutumin makka ne to ya ce kasuwanci can sai ga wani ɗakin ana ana mai bauta sai kishi ya kama shi ya za a ce akwai wani ɗaki wanda ya kama ɗakin saba makka sai bai sai dare ya yi sai sai ya kashi cikin wannan ɗaki sai sai shahon bangon ɗakin sai dare ya tsaya da ya ta waye ko da kowar taho sai ga daki ga yan an yi kashi an ba wuta wuta sai aka kai sarki abara da labari cewa ai wani mutum ya taho nan ya yi kashi ya shafa madakin nan da ka gina sai ya hasala to abin ka a gane koyi sai aka gano shi sunan makar shi ku sai ya rafi da Allah ka'abar da aka kuri sai ya ta yaro ba iya kata nan ba ke ya sai ya rushe ka'aba sai ya samu giwaye goma sha uku manya-manya daga cikin su akwai wata ƙata ya giwa da aka cewa mahamud sai aka shirya aka tafi da aka tai sai aka tsaya a sansani kayan a shiga makka sai aka yadda zango sai ya kamata yanzu a haɗa mutanen maka ga mutum za mu yake su sai an gara kuma ɗari da hamsin an haka a a shi raƙumman Abdul ne kakan manzo allah wasallam shi abba sana ke lokaci shi ke da sai ya dawo sai an kawo na 150 nashi sai ji labari sai to isko sarki abraham ya ce ga na a wani rakuma ya ce a ka bani mamaki sai mu daga jibin ka to kai magana a fasa yaki a bar magana fada da giwaye da sauransu a yi hankuri sai ta magana rakuma ka biyan sai an ka na 150 sai ta rakuma na wani shi kuma ɗaki akwai mai shi ne rakuma na a bani abu na shi ko mai shi ya fara abu ne ka ji magana manyan mutane wannan abu ya faru kwana hamsin ka kayan aihon manzan Allah Ka yi manzan Allah ya zo miya da kwana hamsin wanda abu ya faru bayan an ba shi ra'umma ne sai koma garin maka yasa an kai da shi ku jama'a wallahi mun yi baki suna nan ya za su to su kawo ta ta garin kuma kun san ɗakin ga mai shi bai bayyana ta bai duk wanda ya taɓa wallahi sai ya rama bai kyale shi abinda ka ba ku shawara ku bashi shi kayan ku bar garin ga har abu da an kai tuku haƙura ta lawa sai suna kwashe kayan sun ka bar gari kana gan su ga sun da awakin da tumakin su da suka nan suka sun kwashe sun koma bakin gari suka kuma kowa bayan gari ya koma ko kai azuma sai gogan na kai so da giwaye ne ana so a rushe ka'aba giwa a bige ta a ba ta umu sai su ta su ɗakin ka'aba su ja baya ba ta zuwa ana ta bugun giwaye sai ba su zuwa duk giwar da an ka ba ta zuwa sai sai tsaye zama ta wanda kuma ba haka na an sawa wanda giwa yan ta ja baya sai kwanci kwanci kwa ta ba da gane da giwa kwa ita hanci idan ka sata tare da ta sama da su bale gina ta ita sai ta ja baya ba su zuwa ko kayan ajima sai sama ta rikibi sama sai bai kira kamar hadari za a yi ko ka haji masu ga tsuntsaye tsuntsaye nan kowai tsuntsaye da kan duki guda uku duki guda gaba ke duki biyu ko ce kawa ta ya riko ga anan ta he da tsuntsaye ya taho sai ya saka mutum na wanda a gaba dai sai ya farma wanda a saman giwa sai ya wace ya farma giwa ta wace sai ya shige cikin kasa ya kuma jahannama ina ka dubo shi haka an kai musu in faɗa shi shi gogan nasa sai a cikin ruwa bai tau ba turo da tuwa ina yi shi sarkin abara ta yana cikin ruwa can wajen gari bai shigo ba sai bayan an gama da su gabaki su an gama da kowa kowa an je ya wace sai mutum guda ya rage tahin sheka dama shi ma tsuntsun yana nan sama na hiduti ya biyo shi sama sai aka sai ya kai rahoto ko da shi na da gudu sai iska sarki ya fada ɗakin sarki ce kai lahiya ya ce wallahi ka ɓaci ce mi ce wallahi an kashe kowa ni ina na yake yana cikin ba da bayanin sai ce wallahi tsaye na a sun kaso suna jima mutane duk wanda an ka ji hawa tsewa ɗaya shi kai shi kai kaga an kai sai wallahi shi zan kuma diba ka mutu ha za ka misali ha shi na tsaye gaba na sai dutse ya sako ma wannan mutum gaba na ya watsi shi ke na aka gama da su babu labarin su ina magana giwaye babu ina mahaya giwaye babu to shine Allah ta'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka shin baka san yadda ubangijinka yayi ma ya aikata ma ashabul fil ma abuta giwaye ba baka da masanin yadda Allah ya musu alam yaj'al kaidahum ashi Allah bai sanya makisu su ba a rushe ka'aba shi ta zulli a cikin hasara a cikin halaka ma'ana Allah ya sanya makircin da kullen-kullen su cikin hasara don a halaka kowa babu sai Allah ta'ala ya ce wa arsala alaihim dairar Allah ya aiko musu tsuntsaye a da bataliya bataliya a babil ana nihin jama'a jama'a jama'a tsuntsaye gani in waɗanda sun fito waɗanda sun kuma tahowa suna ta jiwa su shi shine Allah ta'ala ya ce tarmihim bi hijara tarmihim فجعلهم فجعلهم كعصف مأكول الله تعالى يكي ترميهم بهجارة وإن نصطع يسمى جيهوس لجوتي من سجين لدى ينقون جهنم دوتي لأنا تكون جهنم أها دفوش أنت يقولش لذاهي لي كما بوم يكي بوم da an jiwa mutum wacewa da shi ya isir giwa kuma ya wace ta ya kuma shi cikin kasa inda aka buko shi sai sai guba shi na Allah ya ce tarmihim suna jiwa su bi hijabin da duwatsu min sijil wa'anda aka gasa daga yungu na jahannama sai Allah ta'ala ya ce faja Alamu sai Allah ya sanya su wa'anda mutane suka zaro shi ka'aba Allah ya sanya su ka asfi da kasan karmami ma'akul abin sanyewa kama an samu jaki kara ya cinye, ya tattake saura ya mutu tsari da tutu akwai abin da rage babu Allah ya gaba su shi sa duk wanda zai kawo Allah ta kasa gida ne wallahi na da matsala shi sa in kaga mutum ya shigo masallaci kyale shi bai haishi ta kila kana bi ne bashi kika ga ya so masallaci ya zamne ya kama wuri da rai ko ganka wajen tsaye sai ya sake dawa ya ci gaba wa Allah kyale shi yi ragawa masallaci shi ba ina fata mun gane magana ana ragawa masallaci ba ka cewa wallahi ga masallaci ake sai na shigo na iso ka cikin masallaci a aka yaka bari sai ya hito sannan a kama shi amma cikin masallaci ka ragawa masallaci shi yasa da aka to fatu makka manzo Allah ya ce duk wanda shige dole shige masallaci ya shige yayi zama ne a kyale shi duk wanda shige dakin Ka'aba a kyale shi ka taba shi ya za a mintacce wanda shige gidan Abu Sufyan a kyale shi ya za a mintacce duk wanda shige gidan ya ruhi a kyale shi shi yasa yan uwa musulmi aka ce shi dama dakin Allah wuri na wanda in an ka shigar ta sai aka koma amma yanzu kaga yahuda sun yi da fita irin cincirin da aka yi ka'aba mutane da bukar su suke suna kuka wallahi ga babban mutum mara hina kusa ka'aba babban mutum na malam da ne ka sani halina amma hina wa Allah kuka wurin ka'aba da bukatar akwai wanda ce min wallahi wani bukatu suna rance da su ka'aba ce wallahi ina nan ka'aba ina roƙon Allah aka bugo min da gida bukata da wata biya Ya ce akwai wanda ya ce bar yarinya ce ba ta Ya yi kashin kuɗi yi zuwa asibiti Allah ya ce mace ya ce hajji ya ce wallahi da can da ya kama roƙon Allah Madina tun bai isa maka wallahi aka bugo min ta warke amma in ka ga Yahuda suna na suna sun hana mana zuwa ka'aba kaga bara kun ga abin da faru faru wurin ta kawo illa musulmi suna son zuwa maka an hana musu duk wanda ya biya ku jira sai a ce ba a zuwa ai ba a zuwa corona kuma an ka to an ka yi ta an kare corona gaba ko mutum guda babu wanda ya kawo tattalin arzikin maka ya kare da saboda duk mutum guda aka ce ya sauka ba sai gwamnatin saudiya ta samu riyal dubu abin nan sai sun samu dala amerika dubu daya kowane mutum guda ya sauka ana samun kudin shiga masu yawa hotel hotel na samun ciniki yan kasuwa na samun ciniki amma da an ce bloki an karo ya ko ina ina ciniki yake an ce wani in ya ciwo ya yi suka suwa aikin hajji da an yi hajji an haƙari sai ya wuce sai rai shago ne sai ya wuce shi da bai buɗe ba ribar da ya samu ta a shago ne ya riga ya gami homa sai amma da an kusa uban da an faru ne to bana mutum da za a yi ba eh ana ana umara ko amma kaɗan kaɗan ko an ɗan buda ko to Allah ya haushe musu gare su ya sa a buɗe abin da yawa ya zan al'umma su dinga samun wannan dama eh

to ubangiji Allah ya sawa jama'a akwai hankuri mu kwana nan insha Allah ta'ala sai gobe za mu ci gaba muna da ko Allah mu daukakan sarki ina muka yi Allah ka yahi mana daidai mu kuma Allah ba mu da karanta ya samu aiki da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma Allah ya saka da kai Allah ubangiji ya amfana da mu da abin da muka saurara Allah